Masu sauraro Assalamu alaikum. Nura Ado Suleiman daga nan sashen Hausa na RFI ke muku maraba cikin wani sabon shirin na muhallin rayuwarka. Shirin da ke nazari haɗi da tattaunawa da masana kan muhalli, canji da ɗumamar yanayi, sai kuma fannonin noma da kiwo. Shirin na yau zai yi waiwaye ne kan batun gurɓatar iska da hayakin ababen hawa ke haifarwa a ƙasashe masu tasowa, inda za mu mai da hankali kan Najeriya. Shirin kuma zai faɗaɗa nazarinsa kan illolin hayakin da ababen hawa ke fitarwa ga lafiya, matakan da ya dace a ɗauka, da ma yunkurin da hukumomi da nauyin hakan ya rataya a wuyan su ke yi domin ganin sun shawo kan wannan matsala. Gurbatar iska dai na ɗaya daga cikin illolin da ke kan gaba wajen ƙara yawan sabuban rasa rayukan jama'a ta hanyar haifarwa ko kuma tsananta cutukan da suka haɗar da ciwon kirji, asma, mutuwar ɓarin jiki, bugawar zuciya ko kuma cutar kansa kamar dai yadda binciken masana ya tabbatar. Yayin da ababen hawa kama daga motoci zuwa babura ke ƙara yawa a duniya, matakin da ake gani a matsayin ci gaba. bincike ya tabbatar da cewa babu shakka hayakin da yake fita daga ababen hawan ya zama ɗaya daga cikin matsalolin gurɓatar muhalli da ke kan gaba wadda al'umma ke fuskanta a halin yanzu sakamakon wani bincike da ƙwararru suka gudanar a ƙasar amurka ya nuna cewa mafi yawan hayakin da ke ɗauke da sinadarin carbon monoxide da turance yana samuwa ne daga ababen hawa wanda kuma masana suka yi ittifaƙin cewa yana da matukar illa idan aka yi la'akari da gubar da ke tattara a cikinsa Binciken dai ya zo ne yayin da a gefe guda hukumar kula da lafiya ta duniya WHO ta ce jimillar ababen hawa da ake amfani da su a duniya suna fitar da akalla tan miliyan 350 zuwa miliyan 600 na hayakin da ke dauke da sinadari mai guba cikinsa. kamar kowace ƙasa mai tasowa najeriya na fuskantar wannan barazana ta gurɓatar iska daga fuskokin da suka haɗar da hayaƙin ababen hawa sai kuma masana'antu injiniya ya bagi yusuf sani kwararre ne kan al'amuran da suka shafi muhalli gurbatar iska da kuma man fetur da ke zaune a garin abuja a tarayyar najeriya ya kuma ce ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya gwamnatocin ƙasashe masu tasowa rashin mai da hankali yadda ya kamata kan yadda za a rage gurbatar yanayin sakamakon hayakin ababen hawan shine rashin karfin tattalin arziki da ya haifar da ƙoƙarin wadata al'umma da abincin ma da za su saka a baka to lallakan maganan gurbatar iska a kasashen masu tasowa irin najeriya waɗanda abinci ma da mutum zai ci ya gagare shi wato maganan yunwa mm. maganan wurin kwana wato abubuwan da mutane a kasashe masu tasowa suke fama da shi bai bari a lura da kuma a kulla da irin waɗannan abubuwan da suke cutan da adam ina to bai ba dama a dauki matakin da ya kamata a kama da abubuwa ba allah misali yanzu ka ce motoci da ake shigowa da su kasan su ne ma suka fi kowane ina ganin illansu na a fuskan eh, muhalli to ya fi kowane abu kuma da za ka duba kamar ma'aikata wanda suke kamar su factories aka ina su ma suna nasa illa amma an ka duba kaga cewa ko a nan abuja ma kawai adadin motocin da ke ciki ai <laughs> sun kai dubbai za a yi magana kaga abin da suke fito da shi co2 din nan da suke fito wato carbon da suke fitowa da shi kasan illan da yake ma jikin mutum abu ne wanda ya kamata ce gwamnati ina kula da shi ya an sa doka cewa idan aka samu cewa injin dinka yana fitowa da hayakin nan zai kai gama a ce za a ci maka tara ko kuma za a hana kama tafiya da mota to amma ba nan kuma in ka lura za a ga cewa masu ma kirkirowa motocin wato kaman su factors da suke yi eh, kamfanin da suke da suke kira ah, motocin tun da ba daga nan kasa suke ba kuma ka ga cewa yawanci motocin ma da ke eh, Najeriya yawancin su takumbo wanda ke kira takumbo din na saka handin nan wato wadanda an riga ya amfani da su a can eh. you know <laughs> su eh. ko kuma an gama aiki da su eh. you to to to yawancin su zai za a kaka nan to yana cikin dalilin da ma ya sa idan a can din in mota a shekaran shi ya wuce kaza haka sai ga dole sai a ajiye shi ko kuma sai a san yadda aka yi da shi to mu nan yawanci shi ne ma muke amfani da shi saboda matsalan wato eh talauci shi ne babban illa da muke fama da shi yadda talauci ke kalubalantar mu mm. wato wanda suke kasashe masu tasowa din nan idan aka ce za a kawo irin wannan dokoki mm. to in muka hankali mutane ba za su ji dadin haka ba mm. za a ce gwamnati na so ya matsa musu eh, fiye da iyaka ba za a san cewa eh, gwamnati yana taimakon su bane to irin mutum nawa ne suke saya <laughs> <laughs> sai yi motoci mutum nawa ne suke saya su motoci a sa yawanci sai ga sai an je kutunu an je ina sa a gawo motocin da ma can ba aiki da su kuma kuma cikin dalilin da ya sa ba aiki da su shine wannan magana da kawo din nan mm. saboda ayakin suke fitowa da shi To sai dai kuma injiniya ya bagi ya ce akwai fa bukatar hukumomin Najeriya su ɗauki matakai kan manyan masana'antu da ke fitar da hayakin mai guba. To, amma idan muka koma ga kamar su factories din nan. Eh, eh, eh, a wannan na ganin kamar ya kamata gwamnati ta dauki mataki because kamar su kaga ba za a kafa kamfanin da ya kai wannan girma a ce ba ka da Eh, arzikin da za ka yi ka tabbatar cewa iskan da ke fitowa mm. gubatattun iskan da ke fitowa bai wuce iyakan adadin da gwamnati ya ce eh, doka ya ajiye ba mm. to so a fuskan factories mm. lallakan ya kamata gwamnatin na nigeria musamman kuma kasashe masu tacewa na afirka su tashi su ga yadda za a yi eh, saboda ba karamin illa ina iska suke ga da adam ba. Ta bakin injiniya ya bagi Yusuf Sani kwararre kan al'amuran da suka shafi muhalli gurbatar iska da kuma albarkatun man fetur a birnin abuja da ke tarayyar najeriya direbobi da fasinjoji na daga cikin na gaba-gaba da kai tsaye a kullum ke amfani da ababen hawa lamarin da ke musu jagora wajen shakar hayakin da ababen hawa ke fitarwa kan haka ne kuma shirin ya tuntuɓi malam shehu garba wanda ke aikin tuki a garin Abuja kan masaniyarsa bisa illar da hayakin ke haifarwa. Eh to ra'ayina na farko dai shi wannan gurba ta hayaki da mota take yi na farko shina taimaka ma curuta da dama wadda ta shahi ciwon asma ta shahi ciwon tari kuma take kawo su illoli da yawa waɗanda mutane ba su sani ba amma yana cutar da jama'a. hukumar lafiya da kuma gwamnatin jiha da tarayya su ɗauki mataki na gauga saboda wannan abu yana cutar da mutane illa ne amma mutane ba sani ba ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki akan wannan abu shi kuwa malam abubakar ismaila ya bayyana yadda hayakin ababen hawar ya shafi lafiyar idanunsa ne a lokacin da ya taɓa yin wani balaguro to gaskiya bisa ga dukkan bayanai hayakin mota shi da illa don akwai radda na fito daga sokoto na zo zaria mun shigo wata mota da abokanina to muna ciki sai muna ta jin idon mu shina ta dai abin nan haka sai muka kawo tunanin meye ne daga baya sai muka kawo tunanin hayakin motan nan ne to daga baya muna ta maganganu akai da sai aka gano cewa lalle yana da illa sosai amma ba dukkan mutum yake gane ba sai wanda ya dan daɗe yana ɗan shiga mota hakan ga zirga-zirga zai gano yana da illa dan dai ya cututa mu daga nan sosai wai na ga illa shi sosai dan har iso abuja ma har safiya ta waye idanu yana je wuri ma sosai akan wannan kuma hayakin ne to wai wannan matsala kana ga ta gwamnati ba ta bangaren direbobi bane sabi ni gan nika motocin in kawo mota na lahiya lau hayakin da yake hita jikinta da waya ya zama ya kawo illa sai dai wadda ta dan zan bata da kula tana da matsaloli ko tana miss din mai ko wani abu kamar shine yake kawo wannan illan nake gani amma kamar masu lahiya mota lahiyayya ta da matsalar komi da waya hayakin ta shi wannan illa din Dr. Salihu Ibrahim Kwaifa, ƙwararren likita ne a babban asibiti da ke wuse a garin Abuja, ya yi ƙarin haske kan wasu daga cikin illolin da wannan hayaƙi ke haifarwa ga lafiyar jiki. Idan ɗan adam yana shaga gubatattun wato iska wato wanda ake kira polluted air ya danganta da musabbabin gurbatar idan mota ne yawanci carbon monoxide ne da waɗansu abin da ake cewa hydrocarbons to waɗannan yana iya wato addabar huhunsa kasance in abin ya yawa wato ya daɗe yana shaƙa kamar sana'a shi kenan ko kuma inda yake ko da yaushe akwai wannan gurbatar iska ko kuma dafa abinci ne ko yana aiki da wasu machines ne wannan yana hadasa wani ciwo da ake wanda ke sa huhu ya ya kumbura ana kiran shi emphysema ko kuma chronic obstructive airway disease ko chronic obstructive pulmonary disease wannan idan ya ci gaba yana iya masa har zuciya ta gefen dama ma ta buga ta kasa aikin yinta sannan kuma idan hydrocarbons ne idan mutum yadda yana iya ma affecting din kodansa so ga yana iya haddasa ciwo na huhu idan ya yawa kuma koma haƙo da mayan aya ya addabi da mutum kasance ya kawo illa hydrocarbons eh, akwai magani idan misali mutum ya samu wannan kumbar huhun nasa akwai magunan da su dan ya rage kaifin ciwon amma ya warkewa ba ya iya maida shi da yake ya warkewa sai da kawai a cigaba da magunan kawai samu sauki na numfashi To sai dai kuma Dr. Ibrahim ya ce duk da haka akwai matakan da ya kamata ɗauka wajen akalla rage haɗarin da wannan hayakin ke haifarwa ko kuma fitar da shi. e akwai kasashe da suka ci gaba san suna da wato dokoki wanda ke na rage yawan iskan gurbatan iskan da motoci ke ke hiddawa kamar emission control wanda yake tun daga masu kera motocin ne za su sa wannan abun sannan kuma irin man da ake sha ma ya kamata a duba wani irin mai ne ake sha kamar mu a nan yawancin man da ake sha ba muke tatar shi ba muna sowa ne ya kamata a duba wani irin mai ne yana da sinadaran da ke sa da sun kone suna gurɓata muhalli ko babu duk akwai iri-iri ne man da ya kamata a sha to wannan ya kamata a ce wani ta duba saboda a san man da muke sha mai kyau ne yana da wato karancin gurɓata muhalli ta bakin dr salihu ibrahim kwaifa kwararren likita a babban asibiti da ke wuse a garin abuja da wannan tattaunawar ce kuma shirin zai dangane da jin ƙarin bayani kan matakan da hukumar da alhakin kula da muhalli ya rataya a wuyanta ke ɗauka domin shawo kan wannan matsala ta gurɓatar iska sakamakon hayakin da ababen hawa ke fitarwa alhaji ibrahim usman jibrin ƙaramin minista ne mai kula da muhalli a tarayyar najeriya ya kuma yi wa shirin muhallinka rayuwarka ƙarin haske a kan matakan da suke ɗauka. ya ake samun gurɓacewar iska ɗaya kamar da na faɗa da farko kone-konen dazuzzuka suna sako mummunan <clears throat> nau'o'in abubuwa masu gurɓata muhalli bayan wannan motoci da muke amfani da su suna amfani da mai kuma mai din nan imanin petrol ne ko na diesel sukan eh, motocin injina na kona su ba dukkanin suke konewa ba saboda aka sukan fidda wansu hayaki wani hayakin da aka gan shi a fili barisol wani baki kirin wani ma ba za ka gan shi ba amma in ka zo kusa za ka ji a hancinka kuwa idon ka cewa akwai wani irin hayaki mai guba da ke fitowa to a kasashe da suka ci gaba za ga suna da dokoki masu tsauri wadda suke kafa kamfanonin da suke tacar mai domin a nan a wani lokaci mukan zauna ne kara zube amma na sani bai fi wata ɗaya ko biyu ba yanzu da muka ɗauki wannan mataki na sada duba irin mai da motocinmu ke amfani da su mun haɗa kai da ma'aikatar masana'antu da kasuwanci da kuma zuba jari na ƙasar nan wadda ya kai ga su minista ɗinsu ya fi da sanarwa wadda ke nuna mana cewa duk wani mai da za a shigo da shi kasar nan yanzu amma na petro ne kuma dai wani iri ne wanda motoci za su yi amfani da shi akwai wani kima da ake son a tsaya a kansa a yanzu mafi yawan matatan mai dinmu oh, sukan yi abin da suka ga dama ne kuma in ma an shigo da a mai daga waje babu wani cikakken tsari na duba mai din nan a san cewa abin da za a yi amfani da shi bai zama mai illa ga muhalli ba to mun ɗauki mataki ban san yadda zan ma fassarar wannan ba amma a turance duk mai da aka samu yana shigowa akwai wani eh, sinadari da ake kira sulfur hmm. to wannan sinadari din yana illa kwarai da gaske akwai kuma wani tama ah, da ake kira led ah, in ka duba motoci da suke fitowa kamar daga america za ga sun rubuta unleaded fuel wato mai din da ba shi tattare da wannan dalma na led din to akwai wannan na sulfur din kamar gishiri yake in ka gan shi ah, mai ruwan kwai ne to yana da illa saboda haka mun ɗauki matakin mu rage daga 1,500 zuwa 50 kacal to alhamdulillah akwai sabon matacin mai da za a yi a lagos wanda dangote yake yi to shi ya ɗauki mataki yadda ake a kasashen turawa maimakon a samu wannan nau'in salfa mai yawa shi na shi zai tsaya a kan goma ne kawai matakin kaga yadda ake a kasashen turai kenan saboda haka mai su za a iya cewa mai tsafta ne ko da an zuba a motoci ba za su fidda wannan guba da take gurɓata muhalli ba to kuma kasan ba ma sayan sababbin motoci da yawa a nan in ba masu hamshakan masu kuɗi ne da gwamnati ba yawancin motocin nan ana shigowa da su ne a wadda aka riga aka yi amfani da su wasu za ga sun fi shekara goma amma da yake su suna da kyakkyawan tsari na sufuri ba su cika amfani da motocin nan kullum kamar da muke ba wani zai shiga jirgin kasa wani zai shiga bus ne na sufuri ya je duk inda yake so ya dawo ya dauki wani ma su zai hau in kaga ya shiga mota za ka ga a kila a ƙarshen sati ne zai je sayayya a supermarket ko kuma wani babban kasuwa da wanda zai tara kayan da zai amfani da shi na sati guda ko wata guda in ya dawo ya aje motarsa zai taka da kafa ya je ofis zai hau keke zai je shiga jirgin ƙasa to wannan tsari ya sa motocin su ba sa wahala shi yasa in aka shigo mana da su motar da ta shekara goma sha biyar sai ka ji muna cewa ai grade ce nan kuwa an riga amfani da ita wani ma za ka ga motar ta shigo sakon hand ce amma ko spare tire ɗin da ba taɓa amfani da shi ba saboda ba yadda muke amfani da motoci ne su suke a can ba nan kuma kaga gan banda yanzu da aka fama dawo da maganar harkar jirgin kasa za ka ga manya yanzu suna shiga jirgi daga abuja zuwa kaduna a cikin kwanciyar hankali ga tsafta ga air condition su sun daɗe suna wannan so mu yanzu ne muke son mai wayan abubuwa so motocin da ake shigowa da su in sun tsufa ainu za su rinka fidda wannan hayaki mai guba so duk wayannan muna dubawa mu ga cewa mun kafa wayansu dalilai da hujjoji da za su tallafa wa jama'a domin ka tsaya kana ɗaukan shakar iskan da yake gurɓatacce yana da illa ga lafiyar mutum ba motoci kaɗai ba ba kone daji kawai ba a ta janareto da muke amfani da su a gidajenmu suna fidda wannan iska sun ka tsaya a gaban janareto ko na diesel ne ko na petrol da aka ga wannan bakin iska ko farin iska yana fitowa abu ne wanda yake gurbatan muhalli saboda haka kwana-kwanan nan ba yau da sahin nan na sa hannu a wata takarda da za mu haɗa kai da wata kamfani da kuma wata hukumar mu da ke kulawa da ah, Eh, abubuwa da suke iya shafan muhalli su tsaya kamar dai 'yan doka ne ko 'yan sanda masu kulawa da harkar muhalli sunansu nisra wato national environmental standard and regulatory agency alhaji ibrahim usman jibrin karamin minista mai kula da muhalli a tarayyar najeriya idan aka biyo mu a shirinmu na gaba za a ji ci gaban wannan tattaunawa da wannan kuma shirin zai dasa aya a yau adadin abokin aiki da ya taimaka wajen haɗa shirin muhammad sani abubakar sai kuma injiniyan da ya lura da na'urar sadan da ku ibrahim tukur kaffi nura ado suleiman daga nan sashen hausa na rfi ke cewa sai a tara a mako na gaba